to yau za mu ga rayuwar musulmi wanda yake jin faɗar Allah da manzansa wanda ake karanta masa alkur'ani dare da rana ko yake karantawa a yau za mu ga rayuwar mu ta cika da ɗungushe da algush da rashin gaskiya tun daga sama har ƙasa daga manyan ma'aikata zuwa ƙanana daga 'yan kasuwa waɗanda suke attajirai zuwa ma'aikata zuwa masu aikin kwadago masu aikin hannu masu aikin karfi lebura da kafinta da mai aikin walda da tela da dukkan wani abu wani rukuni na masu sana'a in ka bincika sai ka ga mafiya yawa su ne waɗanda ba sa kyautata aikinsu ba sa inganta aikinsu kuma ba wai don mutum bai iya ingantaccen ba a saboda cikakkiyar wato cikakken ha'inci da rashin tsoron Allah da rashin tunanin sai fa Allah ya tambaye shi wannan aikin da aka bashi ka yi jinga da ma'aikaci ka ce ga abin da kake so ga yadda kake so ku yi alkawari ya saba ka kuɗi ka ɗauka ka bashi amma daga ƙarshe sai ya zo ya yi maka abin da ba shi kuka yi alkawari da shi ba ya rage maka ya cuce ka kana ji kana gani haka za ka karɓa bayan da ka iya shi kuma ya zaci cewa ya sha ruwa ta sha bai san cewa ubangiji wata ala sai ya tsiye shi ya yi tambaye shi akan wannan me ya bayar da mu baya a yayin da abokan zamanmu suke ƙara gaba rashin inganta aikinmu wanda kake ga ɗan uwanka ne musulmi ne addini wanda shi ya fi komai ya haɗa ku baya da watakila harshe ya haɗa ku watakila jini ya haɗa ku za ka ɗauki aiki ka bashi amma ƙarshe kafin a kai ƙarshen aikin nan sai ka yi kamar kai kuka da hawaye saboda mai saboda yadda zai rika cigar da cututtuka iri-iri a ciki ya yi magana ya yi ƙarya ya yi alkawari ya saba ka bashi amana ya ci amana haka za ka yi ta fafutukar yadda za ka kwaci kanka daga hannunsa a yayin da kake ganin ka taimaka ka nuna zumunci ka ɗauko aikin da ya kamata ka bashi ka bashi ka bar wani wanda ba jinin kuɗe ba ko ba a ƙabilar kuɗe ba ko ba yaren kuɗe ko ba addinin kuɗe ba kana ga wannan ya fi kusanci ka ɗauka ka bashi amma ƙarshe ba za ku wanye lafiya ba sai ya cutar da kai sai ya ha'ance ka sai ya ci amanar ka ka yi mu'amala da wannan baka ji da daɗi ba gobe ka yi da wancan baka ji da daɗi ba jibi ka yi da wancan baka ji da daɗi ba sai ka zo ka kirawo wani wanda ba ma musulmi ba ne ka ba shi irin wannan aikin kuma ya ya kyautata maka don ne gobe za ka neme shi ba abin da yake faruwa yanzu a cikin al'ummar mu kenan galibi mutanenmu ba wai ba su san sana'un da suke yi ba a'a sun sani wasu sun shekara ashirin wasu ma sun fi shekara ashirin akan wannan sana'ar amma wallahi ka ɗauko aikin ka bashi ba zai zo a kan kari ba ba zai maka aikin ka lokacin da kuka yi zai gama ba ba zai zo aiki ba sai bayan sha ɗaya da an yi kiran sallar la'asar kuma shi kenan ya tashi aikin da za a yi shi a kwana biyu sai kwana goma yana maka shi sannan ƙarshe ɗan abin da ka bashi ya cinye sai ya shiga kuma ha'inci ya shiga ƙarerai ƙarshe kaga an yi aikin ba tare da yadda kake so ba ba tare da yadda kuka yi da shi ba to babu shakka wannan abin shi yake mayar da mu baya wannan abin shi yake mayar da mu baya shi kuma yake sawa waɗanda ake ganin ba musulmi ba ne suna ƙara gaba domin allah subhanahu ta'ala bai wajabta maka cewa ka yi mu'amala da ɗan uwanka musulmi ko zai cuce ka ba allah bai ɗora maka wannan ba idan musulmi dan uwanka zai cuce ka ka kira wanda ba musulmi ba ka ba shi aikin ka halal ne a musulunci amma saboda kana son ci gaban al'ummar ka yake kake ganin gara ka jawo wannan wani dan uwansa zai jawo na jiki na jini wani sun fito ciki daya wani shakikin sa ne amma in ya tabka masa wata tsiyar iya ƙarshen tsiyar da makiyinsa zai masa kenan ta yaya za mu ci gaba a haka ta yaya ne san da waɗanda ba waɗanda muke ganin cewa ba jinsin mu ɗaya ba addinin mu ɗaya ba za su yi mana gaba ba ba su yi fintin kau ba ka kyautata aikinka mutane Allah zai so ka in Allah ya so ka ka gama samun sharafi na duniya da lahira inna Allah yuhibbu ahadakum fa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin farkon samara da zaka samu ta kyautata ayyukanka ka samu soyayyar Allah Allah yana san ɗayanku ya yi aiki ya kyautata yayin da ka zanto mai gaskiya mai amana mai kyautata aikinka farkon ta tagomashin da za ka samu wanda ko baka samu komai ba sai wannan ka gama samun rabauta duniya da lahira za ka samu soyayyar Allah amma wannan baya gabanka sannan ubangiji zai ninninka maka aiki ladanka duk sanda za ka kyautata aiki to ka zai nunnunku shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misalin wanda zai yi sallah ya gama sallarsa ya samu lada tara bisa goma wani ya samu wani ya samu takwas bisa goma wani ya samu bakwai bisa goma wani shida wani biyar wani hudu wani uku wani rabi gwargwadon yadda kowa ya kyautata wannan sallar gwargwadon yadda Allah zai ba shi lada sannan kuma ka samu ci gaba ka duba ka ga duk mutumin da yake kyautata sana'arsa ya ka zama mai kyautata aikinsa mai gaskiya ko ina ya je neman sa ake sai dai ya taimaka ma wasu amma ba shi ya je yana neman a taimaka masa ba saboda gaskiyarsa saboda Allah subhanahu ta'ala zai daga shi amma duk ba mu san wannan ba sannan zai samu yardan mutane zai samu yabon mutane zai samu kyakkyawar addu'a ta mutane akwai abin da yake da daɗi irin ka zo ka yi wa mutum aiki ya biya ka kuma ya maka godiya ya yi maka kyakkyawar addu'a ba ku rabu kuna la'antar juna ba yana maka allah ya isa akwai abin da ya kai ka samu yarda da addu'a ta bayan allah to waɗannan abubuwa duk ba ma tunaninsu so muke sha yanzu magani yanzu mutum da ya fara abu so yake kawai ya gaya ya kudanci ta kowane hali wanda kuma wannan shi ya kai mu ya baro mu matukar ba za mu gyara halayya mu ba ba za mu gyara ɗabi'un mu ba to kuma mun dinga ci yake kenan babu wani wanda zai iya zuwa ya cicciɓa mu mu ne za mu cicciɓa kanmu inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane yanayin da suke ciki sai sun canza kansu sauraka mu za mu gyara kanmu ta yadda za a rika maraba lale-lale da mu amma mutuƙar muka ci gaba da wannan to ƙasa za mu yi ta yi kuma babu kuma wanda zai iya ceto mu saboda ka yan uwa a kyautata aiki duk wata sana'ar da kake yi tsaya ka rike ta ka kyautata duk wani wanda ya baka aiki tsaya ka yi masa fi sabilillahi tsaya ka kyautata aikinsa ka bar signboard ɗinka a inda ya kai aiki kowa ya zo ya gani ya yaba da haka za mu ci gaba da haka ne za mu taimaki junanmu da haka ne za mu ƙara dunkulewa mu zama abu ɗaya amma matuƙar ba wannan za mu yi ba to kuma kullum za mu ƙara nisantar juna waɗanda suke magabtanmu kuma za su rika shiga tsakiyarmu allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da zugatanmu akan gaskiya ya nuna mana gaskiya a duk inda take ba mu ikon rikonta ubangiji subhanahu wata'ala ya cire mana son bin zuciya ya cire mana dattin zuciya ya cire mana ainihin sha'awa sha'awan duniya Allah subhanahu ta'ala ya sanya ainihin tunaninsa da halartun shi a zuci a zukatanmu ubangiji subhanahu ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu fitintunu da suke addabar mu nan da can Allah ya kawo mana maganin su Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su ubangiji subhanahu ta'ala ya yi mana abin da ya fi ƙarfinmu, mu abin da ba mu iyawa Allah ya iya mana abinda babu iya Allah iya mana Allah subhanahu wataala ya dube mu da rahamarsa da lutufinsa ba dan halin mu ba Allah ya dube mu da rahamarsa da lutufinsa ba dan halin mu ba ubangiji subhanahu wataala <clears throat> ya sanya tausayi da jin kai a zakatan shugabanninmu mu kuma Allah ya ba mu ikon haƙuri da juriya akan musu biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها